اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا الصبر شدة وطن رمضان hijirar annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Makka zuwa Madina shekara 1437 wanda yi daidai da sha ɗaya ga watan turawa mai miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam shekara dubu da sha shidda muna a wannan masallaci mai suna a aliyu magatakarda mox inda ainihi malaminmu malam ahmad umar hilili ke jagorantar mu a tafsirin liya'u tawili na malam abdullahi yayin da ainihi malam husaini alarama husaini yahaya ke ja mai baki yau insha Allah muna cikin suratul hajji aya ta hamsin da tara ko insha Allah muna fata Allah madaukakin sarki ya taimaki mallan ya shige mai gaba ya bashi nasara mu kuma abinda za a karantar da mu Allah ya umfanar da mu akaramkallahu tafaddal maskurullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم غفور zalikan الذي قصرنا alaika wannan abin da muka kissanta ma haka yake ana kaddara al'amru zalika lamari haka yake da kaji mun fada wa man aqaba wanda ya azabta bi misli ma uqiba bihi da irin abin da aka azabta shi da shi summa bugiya alaihi sannan kuma aka koma zalunta ta yi la yansuranna kullahu Allah zai taimake shi ai jaza zaman zalamahu wanda ya saka ma wanda ya zaluntai sai an ka ce ya azabta wannan mushakala ta da izdiwaji akwai wani abu da malaman balaga ke ce ma izdiwaji ko mushakala a faɗi labzi da irin ɗan uwa ne amma ba ɗaya suke ba kamar ka ce ga wanda ya ma shaidana ka ce zan gwada mai na hishi shaidana alhali kai ba shaidani ba ne shi a shaidani shi da ya fara kana nuhin za ka saka mai da irin abin da ya yi to irin wannan ne man aqaba bi misali ma ba wanda ya azabta da irin abin da aka azabta shi to sannan kuma aka sake zalunta shi Allah zai taimaka ba a cewa don mi bai yahe ba can harko don haka yanzu Allah ba zai taimaka ba a'a in dai aka fara ma babu laifi karama in kuma kan rama an ka sake mai da martani to Allah kuma zai taimake ka ba cewa ai yahewa an ka so tun da baka yahe ba yanzu komi an kai ma kai ka bidu ba haka bari in dai baka fara ba har kana nan da taimakon Allah ai jaza man zalamahu wanda ya saka ma wanda ya zalunta bi muslima Kiba, bihi da irin abin da aka azarta shi wa lam yazid ala haqqihi bai wuce bisa ga alhaki ne ya ƙara ba fil iqtisasi ga ramuwat miyal fi'il ibtida'an iqaban an ambaci aikin nashi can farko an ce mai azabtawa lisdiwajin wal mushakala saboda isdiwazi da mushakala na kama da juna da sun kai ga labzi da sura amma ga hakika ni ba ɗaya bane kamar kuma ni ita da alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum wanda ya muku shishigi ko mai shishigi da irin shishigin da ya muku ai ku ba shishigi na ba amma an ambata shishigi ko ko Allahu yastahzi'u bihim Allah zai saka musu da irin izgilin da sun kai shi Allah ba izgili yake yi ba amma saboda mushakala na yi musu irin abin da suka yi sai an ka ambata istihza'i to wannan ne malaman balaga ke ce ma mushakala wa minhu ma yad'unahu mushakala an yuskara shay bi lafzin laysa la akwai abin da ake ce ma mushakala a ambaci abu da lafzin da ba nashi ba don yayi kama da wancan aule annahu sababuhu ko ko saboda shi asababi ne aka ce mai iqabu saboda azabtawa ce abinda asababi shi ya fara yi kan rama to wanda ya rama abinda an kai mai bai kara bisa ga abinda aka yi mai ba sun mabugiya alaihi sannan kuma aka sace zalunta ta ai zulma saniyan an ka zalunta zalunci na dubil mu'awadati da komawa ila al'uqubati zuwa ga wannan azabtawa da aka yi mai ta farko to la yansurannahu lalle wallahi Allah zai taimaka saniyan taimako na biyu la mahalata babu makawa wala yamna'uhu adamu abuhi rashin rangwamtawa na bai yahe ba bai hana Allah shi taimakai inna Allah lalle Allah ahu mai rangwame na anil mu'minina daga mu'minai ciki akwai fatsaitarwa ga kai rangwame in hadda Allah na rangwame duk iko nai to ya kai ya gamata ka rangwamta amma kuma karama din ba laifi bane laifi dai farawa gafurin mai gafara na lil muntasiri ga wanda ya ramuwa Allah zai yahi mai a hawahu da yabbi son hil intiqami ga azabtawa don abin da ya kamata shi yahi ramawan nan rainai na yabbi ga cewa ba zan bari ba tunda an kai min sai na rama to ko da yake ya bi son rainai wajen ramawa Allah zai yahi mai tunda ba farawa yi ba fara mai an kai wai iradihi amma duba Allahu ilaihi da kuma kauda kan da yayi ga abin da Allah ya yi kira zuwa gare don Allah ya yi kira ga arangwamta to amma kuma shi gashi bai rangwamen ba duk da haka dai Allah zai yahe mai tunda ba farawa yayi ba bi kaulihi da cewa Allah can inda yake kira a rangwame ya ce walla man sabara wa gafara inna zalika lamin azmil umur lalle wanda yayi hankuri ya gafarta yayi yahi to lalle wannan yana cikin al'amura masu ƙarfi waɗanda Allah ke son ayi. yi hita a ta'ridun ciki akwai gidibirci wanka da kamar jirwai bilhassi da kwadaitarwa alal abu ga yin rangwame cewa Allah mai rangwame na to kamar ana wanka da kamar jirwai cewa kuma ku yi rangwame wal magafirati da kuma gafara da ya ce gafur mai gafara ne da anna Allah domin Allah ma akamali qudratihi tare da cikar ikon shi wa ta'ali sha'anihi da ɗaukakan lamarinsa duk da haka ya afuwa ya gafiru yana rangwame ya gafirta fa gairuhu aula da zalika ashe wani wanda ba shi ba shi yake dacewa shi ya he shi gafarta shi da hamma bai da iko cikakke sannan kuma yana buƙatar sakayya ga Allah da kowa bai biya shi sannan kuma yana da iko cikakke ya rangwamta to kai da har mabukaci kake jibi kana iya kurenga kuma kana buƙatar rangwame ashe anta aula bil abi wal magfirat kai kai hidajewa ka rangwamta kai gafara wa fihi dalalatun ciki akwai dalili ala anna al muhiqqa mansurun min Allah fi kiltal halataini ciki akwai nuni ga cewa lalle mai gaskiya ana taimaka mai ga dukkan halukan biyu ya yahi ko ya rama duk Allah zai taimaka a fa'au a ƙaba ya yahi ɗin ko ya azabta wa innal mubdila shi ko matsalaci wanda yake bai da alhaki illa banna yayi wajen azabtawa mahzulun abin yarhewa ne Allah ba zai taimaka ba da'iman ko yaushi masalukun fi qarni man kana fi miryatin ya shiga cikin tsaran wadancan da a cikin gardama waɗanda Allah ce wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'a waɗannan da suka kafirce ba su gushe ba suna cikin kwankwanto ga alqur'anin nan har alkiyama ta zo musu to shi ma wanda ya fara da zalunci shina cikin murya don inda yana da yaƙini ga cewa Allah zai saka mazalumi ya hidda haƙƙi ne daga azzalimi da yana da yaƙini ba shakka gare ba da bai zalunci ba don haka Allah ce lau ta'lamuna ilmal yaqin da kuna da sani na yaƙini wanda babu shakka babu kwankwanto da ba ku yi wasu abubuwa au azabu yawmin aqim ko kuma yana cikin masu kwankwanto har azabar yini wanda aka rariya ya zo musu dama biyu ne Allah ya faɗa hatta ta ta yahu musa'atu bagatatan aw ya ta yahu azabu yawmin aqim wal ayatu qila nazala fi qaumin min al mu'minina wannan aya an ce ta sauka ga wasu jama'a na mu'minai laqiyahu mulku hi shaharin haramin kafirai suka haɗu da su cikin wani wata mai alharma ba ayyana shi ba don haka ya zo na kira shaharin haramin wani wata mai alfarma cikin watannin nan hudu masu alfarma fabada uhun bil qitali sai su kafare suka fara ma mu'minai da fada dan su mu'minai ba su fada cikin wata mai alfarma wan tasaru sai suka rama ana sarafahumullahu sai Allah ya taimake su alal kufari akan kafiran to ko da yake wannan shi asabarin sauka ayat bai hana ta gani hakko yaushe wanda an ka zalunta in ya je ramuwa Allah zai taimakai wa qad alimta mallace ai ka san anna sababan nuzuli sababin sabka aya la yamna'ul umuma bai hana ta gani ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع basir zalikan nasar wannan taimako da aka ce Allah zai taimaki wanda aka zalunta a lokacin da ya je ramuwa to abin da yasa Allah zai taimakai bi laha saboda shi Allah ƙadirin alama ya sha'u mai iko na ga duk abin da ya so bi dalili annahu saboda dalilin cewa shi Allah yulijin laila fin nahari wa yulijin nahara fil layl duk wanda ke shigar da dare cikin yini ya shigar da yini cikin dare to komai ya so yana iyawa ashe yana da iko ga ya taimaki wanda an ka zalunta a akan azzalimin ayyudhilu kullam minhuma yana shigar da kowane daga cikin daren da yini fil ahir cikin guda bi an yazida bihi ma na ƙasa minhu ya ƙara ma dare abinda an ka rage daga yini ko ya ƙara ma yini abinda aka rage daga dare kamar ga rani za mu ga yini ya hi ga ɗari sai mu ga dare ya hi tsawo to wanda adda iko ga haka ya ɗebe sa'a guda ta wannan ya sa ma wannan to lalle ko yana da iko ga ya ɗebe haƙƙin mazalumi eh, ya mai san mishi abi ne daga azali. au ko ko bi tahsilu zulmatil layli fi makani lau'in nahari wanda ke tabbatar da duhun dare wurin hasken yini ana ganin haske kawai kai tsaye sai a ga ɗan shamaki duhu ya zo ba a ji wata rigima ta ga dare nan ta ba ba a ji komi ba iyaka ku ga kan kuɗe cikin duhu to wanda ka iya yin haka lalle ko yana iya hidda haƙƙi ya mai sai ga mai shi da ta gayi da shamsu da fakar da rana ta ɓace wa aka su zalika da kishiyar haka shi ko ya hassalar da hasken yini wurin duhun dare shi ko bi idla'iha da bugar da rana fala ya zalu ahaduhuma magaluban wal aharu galiban ko yaushe gudansu magalubi na guda galibi wata rana ko kuma in an jima dare shirin jayi nan ga in an ka sake jimawa wasu sa'o'i yini ya jaye dare haske shi ma mai duhu wa zalika min asari qudratihi allati bi hannasar wannan yana daga cikin sawu na alamomin cikar ikon Allah wanda da shi yaka taimaka ma wanda an ka zalunta ya mai san shi alhakin shi wa anna allaha da kuma zaman Allah sami'un mai jin qaulal mu'aqib zancen wanda an ka azabta mu'aqib mai azabta wal mu'aqab da wanda an ka azabta zan tukkan da azalumi ka fadi Allah na ji shi ko agajin da mazalumi ka da shi na roƙon Allah shi isan mai Allah ya jiya ashe ko ba zai kyale shi ba ya ce wala an suran da walau ba adahi ne in wanda an ka zalunta ya roƙi Allah ya ce zalunta ce addu'an nan laysa bainaha wa bainallahi lahi hijabun babu shamaki tsakaninta da Allah kai tsaye zai karba don ko babu komi akwai alkawalin da ya yi na saka ma wanda an ka zalunta sannan gashi ya haɗa da addu'a ce wallahi sai na taimake ka ko da ko ba yanzu ba kada ya hankuri basirin mai gani na yara alahuma yana ganin ayyukan azzalimi da na mazalumin fala ya hamiluhuma ashe ba zai yi watsi da su ba wa alamu man yastahiqu nasara kuma shi Allah tunda mai ji na mai gani ya san wanda ya cancanci taimako wa man yastahiqu al-hizlana da wanda ya cancanci a yarhe shi a hitabatu ne ko ya roƙa a kyale shi don ba akan haƙi shi karu addu'a ba wa huwa min tatimmatid dalili wannan yana daga cikin cikon dalili li'annal qadira don dama wanda adda iko la budda lahu min alwasfaini ba makawa shi na da sifar gani bai yiwa ce kana da iko amma baka ji baka gani dole na wanda a ƙadiru ya zama sami'un basiru don haka cewa sami'un basirun tatimma ne kawai cikon dalili ai da inda an ka ce zai taimaki wanda an ka zalunta kuma yana da iko ga shigar da dare cikin yini to zama ne mai ji mai gani ba ta taso ba illa don tatimma kawai cikon bayani ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك الوصف بكمال القدرة والعلم wannan sufantawar da aka wa Allah da cika iko da cika sani bi anna Allah huwa al saboda shi Allah shine gaskiya tabbatacce as-sabitul uluhiyya mai tabbatattar cincinta bauta izla ya sulhu laha don babu wanda ka cincinta a bauta mai illal qadirul alimul mawjudu bi zati sai wanda adda iko masani wanda gwade ashe qadirun na ala kulli shay'in alimun na bi kulli shay'in wa anna ma da'una, abubuwan da kuke bauta min dunihi wani Allah bitta'i linafi'in wabni kasirin da'una, wabni amirin wa abi bakar duk su hudu sun karanta da ta wabil ya'i an karanta da yalil baki daga sauran ƙora'un su uku ai mata abu abuduna abinda kuke bauta min dunihi wani Allah wa huwal asnamu sune gumaka huwal badilu sune ƙarya masu gushewa ai al uluhiyya masu ƙaryar cancanta bauta ne ƙarya ne ake yi basu cancanci bautar ba wal ma'adumu fi haddi zatihi li adam ittisafihi bi tilka sifati wanda yake kuma rasashe na ga zatinsa saboda rashin sifantuwa ta da waɗancan sihohin na ƙudura da ilmu ittifaƙan bisa ga ittifaƙi duk da masu bautar tasu sun san basu da iko wala yusuf bil uluhiyya ashe ko ba za a sifanta su da cincin tabbauta ba wa anna allah kuma lalle allah huwal aliyu shine wanda ya ɗaukaka an sifatin ƙasa daga sihohin na ƙasa wa alal ashayi kuma ya ɗaukaka akan komai bi qudratihi saboda cika ikon shi al-kabir wanda yake mai girma an shariki ya wuce abokin tarayya wallazi yasguru kullu shay'in siwahu wanda komi ke karamta wanda ba shi ba komi wanda ba Allah ba karami na ga Allah walamma dalla ala kamali qudratihi da Allah ya dalili ga cikar iko ne bi ilajin lailihin nahari da shigar da dare cikin yini wa akasihi da kishiya haka shine shigar da yinin cikin dare wa bayyana kuma ya bayyana ihadata ilmihi kewaye wa sanin sa taba'ahu yanzu sai ya biyo shi bi anwa'in da wasu nau'uka min ad-dala'il na dalilai dalatu masu gwadi ala zalika ga abin gada ya kwadi ma a kauni ha tare da zaman su aman ni'imomi jisaman masu gwadi daga jismu na na jiki yan cewa ne na da jiki ana nan yana da girma jisaman masu jiki mana masu kabri faƙala sai الله تعالى يتشي مكررا muƙarriran yana mai tabbatar ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض فتصبح الأرض محضرة إن الله لطيف خبير alam tara baka san anna Allah Allah anzala ya saukar da ma'an ruwa minas sama'i daga sama ba wannan ra'a mai ma'ana alima ra'aitu Allah akbara kulli shay'in to ai ba ganin Allah ya ba ya na sani da alam tara baka san kuma ya an fassara shi da eh, sa babu kuma alam tara baka ga anna Allah don ai ka gani don haka yace mu muqarriran dama istibhamin na takariri na na tabbatarwa ne ba ka ganin Allah yana saukar da ruwa daga sama madaran ruwan sama fatus bihul ardu sai ƙasa ta waye gari muhular ratan kore kore asbaha yakuwar kanata wai sai ƙasa ta zamo ba da wayewar gari tun da sahiba illa wai ta kasance ko kuma wayewar garin akwai wasu wurare da 'yan an yi ruwa yau gobe tsire na hitowa bin Bata da tsire fi sabahi lailatul madari wan sahikin daren da aka yi ruwan hi ba alil bila daga sashen wasu garuruwa wa ba'dahu ko kuma bayan wan sahikin bayan yan kwanaki hi ba aliha ga sashen wasu wurare min gaire tarahin amma dai babu jinkiri ba da dadewa ba sai ya ce fatizbihu wani za don haka asarar fa'a ya zabi fa'u ta ta'qibi dan aka kawo fa tana nuna babu jinkiri daga wanga sai wanga sun ma'amata hufa fa'a ƙabarar ya kashe shi sannan ya kabrance shi tsakanin mutuwa da kabrancewa babu nisa amma tsakanin rayuwa da mutuwa akwai nisa sai kawo summa summa a matahu don ya ɗau shekaru kashin shi mutu amma fa a kabara da mutuwa sai kabri <laughs> eh. amma da mutuwa aka tashi sai haka ce summa iza sha an shara hmm. sannan kuma in ya so ya tadda shi don akwai jinkiri bayan almauti wannan shari na'am awwal mashuri ya hi zama hmm. to shi ya ce ko dai wansa hikin ruwan ko bayan wansa hikin amma dai ba da jinkiri ba shi ya sama ya zaɓi fa ta ihlarara yabtadi'u a kulliha aqiba nuzulil maɗari saboda dai kore kore nan na ƙasa to duk dai garuruwa ko waɗanne yana faruwa ne bayan saukar ruwa bai yiwuwa ƙasa ta yi kore kafin saukar ruwa sai dai ruwan sun sauka sannan koren ya biyu don haka fa'u tana nan bisa gababin ta na tartibi da ta'aqibi wa in kana tamamu huhi muddatin ko da yake cika ta yana ɗaukan mudda amma dai yana fara bugowa wani zalika don haka ma asarar mulari a yanzu zaɓi mulari i alal mali bisa ga mali ai kaga mali ya kawo ga anzala alam tara laha anzala ba yanzu ba amma wurin tusbihu bai ce fa asbaha allu ba ta ce biyu ya kawo mu lariki nan saboda yana ɗaukan mudda kamin ya cika ba kai tsaye ba Wadda warafahu ya rab'anta a dafan adafi ala zala shi sace fatusbihu likaunihi don zama ne musabbiban anhu wanda ke sabbabuwa da garai sabkan ruwan shi a sababin kore kore don haka fa'un tana ɗaukar fa'u sababiya ko bayan zamanta fa'u ta aqidu wata fili fa sababin sababi ma'i sabadin sabkar ruwan ta su bihul mahuzarra sai ƙasa ta waye gari kore-kore ƙalahu ya faɗi wannan fi gayatul amani wani wai an ikirama an rayato daga ikirama annal ihlirara fi sabahi lailatul madari kore-koren ƙasa wansa hikin sabkar ruwa la ya kunu illa bi makkata wata hamata sai makka da tahama aka samu haka sukan da ruwa sun salka yau gobe ƙasa na shidda tsiri kala ibnu adiya ce wa kasha hattu haza ni na ga haka hisus a ƙasa gari na sus sus al-aqasa mahi nisa unzila al-madar laylan an sabkar da ruwa da dare ba da ƙahadin, bayan hari fa azbahat tilka al-ard ramla sai wannan ƙasa wadda an rairai allati tasihar riyah wadda har iska ka shika saboda zaman ta sahara ƙadhilar rab sai gashi ta yi kore-kore bi na batin da tsire la ifin amma hu mai ramni da ƙiƙin ɗan silili ka san haka ya ka fara tsirowa in ta nan magana ta tuke ta ibnu adiya wa qala abdurrahman as-sa'alabi ya ce cikin tafsiri ne jawahirul hisan qasha hatta zalika yace ni ko na ga haka bisa sawakina da ni zo garin sawakin bil mashariki can gaba wa hiya fi hukumi makka ita sawaki na hukuncin makka gare ta don suna kusa da kusa boundary guda ne illa an albahar karhala bai nahuma sai dai akwai gulbi da tare tsakanin su shi ɗaya rabi wa zalika anna ta'diya min jidda ila sawakin miqdaru wa maynih bahari ketarewa da jidda zuwa sawakin gwargwadon tahiyyini biyu ta in an bi ta ruwa au aqall ko kuma mahi karamci daga haka bi rihil mu'tadila inda iska na daidaitacce don tahiya ruwa ta danganta daga bugawa iska in iska na bugawa da tsananin tafiyar saurinta na da bambanci da in yana bugawa kawai ce amma in iska na mu'tadili bai da tsanani bai da ranni to tafiyar ta yini duta kenan in yana da tsanani ana iya kaiwa yini da rabi kenan kuma in yana da ranni ana iya kwana uku amma rihul mu'tadila yau mai ne wa kana zalika hi awwalul kharif wannan ya zama farkon kaka amma ta 'ya'yan itace wanda yake murani na gare mu ba kaka bane wa qad ajarallahu al'adata Allah ya gudanar da wannan al'ada anna amdara tilkal biladi ruwa a waɗannan garuruwa ta kunu bil harifi garani ake musu faqat kawai kaza huwa al-ghalib wannan shi ya hirin jaya ba a ce ba a ruwan ba don mu ma bana muna maka an yi ruwa ya yi so biyar a cikin safi guda amma dai galibi ba a yi musu ruwan ba wannan ma shahatta zalika yace da shi abdurrahmanu sa'alabi ya ce da nigga haka tazakkartu hadhihi al-ayat al-karima sai na tuna ayar ga mai girma fa subhanallah tsarki ya tabbatar ma Allah ma a azama qudratihi ne hijirman iko ne babu abin da shi iko sa girma in tahi nan magana ta Abdurrahman Sa'alabi tattuki inna Allah lalle Allah latifun mai jin kai ne bi ibadihi ga bayi ne fi ikhrajin nabati gasassan musu cire bil ma'i da sabkan ruwa aw bi wasul ilmihi ko kuma da saduwar sanin sawal dufihi da jinkainai ila kulli ma jalla wa daqqa duk girman abu duk karanci ne Allah na gani ne kuma yana sane da shi habirun ma fi qulubihim masani na ga abin da ke cikin zukatansu inda ta akhiril madari lokacin da ruwa suka yi jinkiri kuna cikin hari Allah na sane da damuwar da kuke ciki au bi tadabir zahira wal batina ko ko masani na ga gudanar da al'amura bayanani da koyayi wa yajuzu ruju'ul ladif ila al inzal wal hadir ila isbah al alm hularra wato kenan akwai lafi da na shari nan sai ya zan cewar sa ladifun mai jin kai ne sai ya koma ma anzala minas sama'i ma'a cikin jin kai ne ne ya sabkar da ruwa daga sama shi ko habiru ya koma ma Fatus bihul ardu muhdarra sai ƙasa ta waye gari tana kore kore shi yake nuhi waya juzu ruju'ul latif yana yiwa latif din ya koma ilal inzali zuwa ga sabkar da ruwa wal habiru shi ko habiru shi koma ila isbahil arli zuwa wayar da garin ƙasa muhularra tana mai kore kore wallahu a'lam Allah shi ya san haƙiƙanin asirin littafin shi له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد له ما في السماوات وما في الأرض abin da ke cikin samai da wanda ke cikin ƙasa duka nashi na mulkan ga mulki wa inna Allah lalle Allah bai ce wa innahu ba ya sake mai da zahiri don ka san wanda aka magana lalle ya cancanci haka lahu ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa na shi na maimakon ya ce kuma wa innahu lalle shi lahu wal gani sai ce wa inna allah don ka san wane ne ake magana Allah an ka ce a lalle ko Allah ko lalle ya kai haka lalle Allah lahu wal gani shine mawadaci bi zatihi da zatin shi ya wadatu an kulli shay'in daga komai bai bukatar komai bai bukatar kowa alhamidu abin gode mani bi sifatihi saboda suhohi ne sun gadi ya cancanci godiya wa af'alihi ayyuka ne sun gadi ya cancanci godiya abu am lam yuhmad an gode mai ko ba gode mai ba ألم تر أن الله سخر لكم ما في fulka والفلك fil bahri bi amri. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم ألم ترى baka san annan laha, ko ko baka ga Allah sahara lakum ya hore muku ma fil ardi abin da ke cikin ƙasa ba min al bahaimi na dabbobi wa gairi ha da wani su muzallalatan suna waɗanda aka hore li ukun dan amfanin ku ga dabbobi nan manya irin su raƙumma da shanu kuna sarrafa su yadda kuke so kuma ba ku yi ƙarshen su ba ga abubuwa nan shi yasa yace wa gairi ha da wasun ba wai sai su ba ai gashi nan kuna amfani da kyamarori kuna juya su yadda kuke so in kun ga dama ku ɗauka ku buɗa ku kashe ku tsayar ku ci gaba ai tafsiri na da Allah da ya hore muku ga tufafi nan ku kece ku ɗunke ku sa ku wanke horewa ce ga duwatsu nan ku fashe ku yi gina ku heƙe ku yi ƙawa ga ƙasa nan ku gina ku gini ku gini ku gina ku zauna muzallala waɗanda aka hore limana fi ukun don amfaninku kun san cewa wanda ya yi aikin ga masani na ga ɗaukacin komi inda Allah bai san kuna amfani da ƙasa ba bai san kuna gina ba yana fidda duwar watsu ya ɗaure ƙasar da ita don ku samu damar zamnawa kuma ku ya ba ku damar amfani da su kuma ya hore su gare ku lalle wanda ka aikin ga ashe masani na ga ɗaukacin komi ya san buƙatar ya hidda rairai don ya san kuna gina siminti ya hidda kwallon kura don ya san shi ko da shi kuka siminti ba sai da kun yi simintin ya gani ba dama ya sani eh, ya hidda ruwa da kuka kwaɓi kuma ku sha hmm. wal fulka ai asufuna jiragen ruwa adafi na gama sahara lakum ma fil ardi wa sahara lakum al ya hore muku abin da ke cikin ƙasa ya hore muku jirage au ismi inna ko ko adafi na ga sunan inna ka ga annallaha Allah sahara sannan alam tara ba ga anna hulka jirage in an ce adafi na ga sunan inna wato alam tara anna hulka baka ga jirage ba wa a kuma an karanta bin rab'i wal fulku da rab'a alal ibtida'i akan cewa mubtada na an fari saura wata sabuwar magana wal hulku jirage tajari suna gudu fil bahari cikin gulbi bi amrihi da umarninsa ya zama fitar da labari ai bi hi da izinin shi lebe kudi wal hamli ko hau ku ɗaukaya da haka Allah ce wala kada karramna bani adam lalle mun girmama ɗan adam wa hamalnahum fil barri wal bahri mun ɗauke su tudu da ruwa tudu bisa abin hawa na dabbobi da motoci da handodi da kekuna da sannan ruwa cikin jirage yanzu har da sarari ma cikin jiragen sama karramawa na ga ɗan adam shi dai an ka girmama haka duk abinda ba ɗan adam ba in ka gane bisa abin hawa ɗan adam ya aza shi in ka ga akwai a cikin mota ta ɗan adam ta shi ya ya ta don sauƙi shi taho da abitai amma ba ta taɓa tare mota tasha ta shigo ba <laughs> Bi amrihi ai bi iznihi da iznin Allah halun bi amrihi din nan jari da majarurin wurin hali suke wai hali na daga fa'ili ko hali daga maf'uli aniran alhali ne suna mai umarni ko ma'amurina na alhalin su suna waɗanda an ka ba umarni Allah ya umarce su da su bi ga yadda kuke so ya kore su ko ko shi ya ba ku dama amiran au ma'amuri na sai ya zan hali min alfa'ili au hali min al-maf'uli au isti'nafin koko jumla ta wadda an ka fara abinda ake ce ma isti'nafi jawabin tambaya muqaddari kamar ka ce jirage suna gudana cikin ruwa kamar kai tambaya ka ce a'a to ya akai suna gudanar ga ta a'a ce bi an bai domin nan sai sha isti'nafi li bayani wajen tafsir don shi bayanin huska korewa ta a'a ya kore su umarni yake ba su